أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد باب ما يذكر في الفخذ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير تصلح لا تصلح إلا لك قال ادعوه فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسم فأحسبه ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم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 amma ba'ad yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a wannan rana ta eh, yammaci na ranar asabar 11 ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha uku a wanda majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna a tajridu sare da a al jami'ar sahih wallafar zainuddin ahmad ibn abdullatif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasinmu na 142 Ah, muna nan cikin hadisin anas wanda muka ji karatunsa yanzu ah, amma gabanin mu shiga hadisin ga tambaya kamar guda ɗaya ko biyu za mu ansa ah, akwai wani wanda yake tambaya cewa malam menene hukuncin wanda ya yi sallah da singileti singileti iri-iri ce akwai singileti da take da hannu take rufe kafada wannan mutum ya sallah da ita babu wani abu tunda ya rufe kafaɗarsa akwai singiletin da ba ta rufe kafada ba ta da hannu wanda yake rufe kafaɗar mutum annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cewa la yusalli anna ahadukum wa laysa ala atiqihi shay kada yayi kada ɗayan ku yi sallah ba tare da ya sanya komai akan kafadinsa ba saboda haka wanda zai yi sallah da singileti bai rufe kafaɗarsa ba wasu malamai suna cewa sallarsa makaruhiya ce wato yayi makaruhi a sallah wasu ma daga cikin malamai suna tsanantawa su ce sallarsa ta ɓaci saboda hadisin da muka karanta la yusalliyanna ahadukum ahadukum kace saboda la yusalliyanna daidai yake da la salata kamar a ce ba ya da sallah zaka ce kada yayi kuma yayi to yayi a banza wannan wasu daga cikin malamai sun faɗi haka kaga akalla abinda dai za a ce ba haka ya kamata ya yi ba idan dai har zai yi sallah to ya kamata ya rufe kafadinsa biyu shi yasa har kullum ake gaya ma waɗanda suke zuwa hajji ko umara su daina yin sallah kafadarsu a buɗe ko da a ɗawafin kudum ɗawafin farko sun buɗe kafadar dama kamar yadda sunna ta zo da shi to kamata ya yi idan ya gama ɗawafi to ya rufe kafaɗarsa musamman ma lokacin da zai yi sallah sai kuma wannan da yake cewa ah, assalamu alaikum ah, malam tun da dadewa mun haddace hisnul muslim kuma muna yin addu'o'i a duk inda aka yi umarni mu yi ya ce amma daga baya na ji karatun da kai a katsina na hisnul muslim sai na ga kana ware wasu kana ware wasu hadisai kana cewa ba su inganta ba to yanzu ya zabi don har yanzu mun kasa samun karatun naka na katsina domin kullum muna ta kokarin nema amma mun kasa samu a littafin hisnul muslim kamar yadda aka sani littafi ne dan kankani da ya tattaro addu'o'i daban-daban da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a munasabobi daban-daban abinda ya sa shi hisnul muslim ya fi bazuwa mutane suka fi saninsa saboda kankantarsa yana da tsinkan karami ne ka iya sa aljihu ka ta yawo da shi amma gabanin shi ma akwai littafai da aka yi na addu'o'i wanda suka tara addu'o'i kamar littafin al'azkar gabaninsa akwai littafin amalul yawm wallaila na nasa'i akwai littafin amalul yawm wallaila na ibn sunni akwai littafin al'azkar na al nawawi akwai littafin nuzulul abrar na siddiq hassan alkinnauji ah, akwai littafin alkalimu tayyib ah, tayyib na shekul islam ibn taimiyya akwai alwabil sayyib na ibn alqayyim suna da yawa wanda malamai suka rubuta dukkaninsu kuma suna bayanin addu'o'i ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi a lokuta daban-daban a gurare daban-daban ah, to shi wannan ya yi ƙoƙari ya tato ya dan tsakuro wasu kaɗan ya kuma taƙaita su ta yadda kowa zai iya ɗauka ya karanta cikin sauƙi ah, shi wanda ya rubuta wannan littafin ba wai malamin hadisi ba ne asali abinda ya fi kwarewa a kansa shine babin harkar aƙida malami ne na aƙida ma ya so dai ba da gudunmuwarsa a nan musamman kun san addu'a tana da alaka da aƙida saboda ta wannan kofar kofar addu'a an shigar da abubuwa da yawa na surkulle wanda suke cin karo da aƙidar mumini saboda haka ya ga ya kamata ya ba da gudunmawa a nan to ya dogara da littattafan sheikh nasiru albani da kuma bayanan wasu daga cikin malamai na na sunna kamar irin Sheikh Ibn Baz Sheikh Salih al rahimahumullah ya dogara da su wajen a inganta hadisi ko ko kuma a ce hadisi ne hasan to kun san babin hadisi yana da faɗi kwarai da gaske ba kamar sauran abuwab na ilimi ba yana da faɗi matuƙa da gaske don haka irin nan ya ɗauko hadisan da wasu ba su inganta ba tabbas ba zai yi ba don littafi ya shahara ko kuma muna ganin cewa littafi ne da muke karanta shi kuma mun zo karantar da shi mu rika rufa-rufa wani ba daga cikin ɗabi'ar ilimi a gurin malaman sunna gurin malaman sunna abinda ka sani ka yadda cewa shine daidai to shi zaka faɗa koda kuwa littafin nan naka ne koda na malaminka ne koda na naku ne na na haɗa ahlus sunna saboda haka naga bai kamata a ce mun karantar da shi ba tare da mun rika bin kwakwafin hadisan ba saboda haka kowane hadisi sai mun bi kwakwafin mun koma tushen sa mun tattara maganganun malamai ji mai suka ce sannan mu dubi wacce take tafi karfi ta fuskar dalili mu dauka saboda haka za a iya daukan maganar da ta yi daidai da wacce ya kawo za a kuma iya sabawa saboda haka zai iya kawo hadisi kuma hadisin ka samu cewa malaman hadisi sun raunana shi akwai ma hadisan da shi kansa nasiruddin albani din ya raunana shi to amma shi saboda wasu malamai daga cikin malaman kasar su sai sun inganta ya dauka duk da cewa magana su mai rauni ce kwarai da gaske to mun yi ta tambihi akan irin wannan sai dai kada a manta cewa sautari a babi yakan kawo nau'ukan addu'a daban-daban so idan ma an ce wannan bata inganta ba to zaka samu kuma akwai wanda suka inganta a babin saboda kaga dai ba za a ce babu komai ba gaba daya in kuma babin ya zama babu wata addu'a wacce take ta inganta shikenan sai a haƙura cewa ba a samu wani ingantaccen abu a nan ba ba dole ne komai sai an samu wata addu'a da ta shafi wannan abun ba kamar yadda wasu zaka ji suna tambayar ka malam eh, ina ina hadda qur'ani bana riƙewa a bani wata addu'a ko ina ina ina ina ina harkar kasuwanci ina so a bani wata addu'a komai dai yana so wata addu'a da ta shafi abun kai tsaye to ba lalle bane akwai addu'o'i amma da suke ga waɗanda suke gamewa gamammun addu'o'i wanda zaka iya yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a ce gamammiya ta kunshi dukkan wani hasana da kake so duk wani abu da kake so mai kyau ya shiga karkashin kalmar hasana da ka roƙa to akwai ire-iren su suna nan to wannan shi yasa muka rika bin hadisan daki-daki muna bayanin ingancinsu ko rashin ingancinsu duk da cewa walillahi alhamd mafiya yawa wanda zaka samu basu inganta din ba kadan ne in ka kiyasta da wanda suka inganta din ah, wanda zaka samu basu inganta din ba su da ba su da yawa masu ingancin su ne tabbatattun su suka fi yawa to kuma shi da man haka karatu yake kullun a ƙara ƙara ci gaba ake samu ba wai tsayawa ake a guri guda ba ah, sannan kuma insha Allahu za mu dawo mu ci gaba da karatunsa mun fara karatunsa mun kare ba Ah, mun yi wasu darussa da yake sai idan na je katsinan ne muke yi kuma da bayan asuba ake karatun to amma yanzu zamu dawo da shi insha Allah kuma zamu dawo daga farko saboda daukan da aka yi na baya kasancewar babu amsakuwa ba la speaker haka murya ta ce ita ce ake kara kuma kun san mutum ya tashi daga bacci ba lalle ne da ji shi da nishadi da karsashi kuma ya daga murya ba musamman ma a gurin da baya bukatar a daga murya daga ni sai dalibai na wanda muka kwana a gurin a masauki tare ba kuma mutum uku hudu ba kaga ba sai ka daga murya kuma da yawa ba to kuma rashin daga murya din sai ya sa kuma daukan bai fito sosai ba to amma insha Allah za mu dauki karatun mu mai da shi cikin masallaci daga sati na sama banda wannan mai zuwa insha Allah kuma za zai zama an same shi kowa da kowa ya same shi Ah, za mu koma karatunmu hadisin anas a katsina hadisin anas ah, muna kan matsalar halin fakhidu aura aw laysat bi aura to maganar kan cinya cinya al'aura ce saboda a cikin hadisin ya zo cewa summa hasara al-izara an fakhidhihi an fakhidhihi hatta inni anzuru ila bayadi fakhidh an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage izarinsa daga kan cinyar sa har ya zan ina kallon farin wato ah, cinyar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan gabar ita ce ta sa imam bukhari ya kawo hadisin da ya kawo shi karkashin babu ma yuzkaru fil fakhis abinda zo a game da da batun cinya shin al'aura ce ko ba al'aura ba ce wancan satin da ya wuce mun ji ra'ayin malaman farko waɗanda suke ganin cewa cinya ba al'aura ba ce akwai kuma ra'ayi na biyu wanda shine za mu tashi a kansa da yawa daga cikin malamai suna ganin cinya al'aura ce akwai hadisai da suka yi hujja da su amma galibi hadisan da suka kawo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ne wanda akwai yan magana a cikin isnadansu ko da hadisi za ga akwai magana a cikin salsalar mazajensa illa iyaka dai akwai hadisai guda biyu waɗanda sun fi ƙarfi ta fuskar sanadi sannan kuma sauran in aka hada da waɗannan hadisai guda biyu zaka iya cewa hadisi ne wanda zaka ce hasan bishawahidihi hasan li ghairihi hasan amma idan aka har hada ruwayoyin gaba daya a dunkule ya kai hasan hadisan da suka zo a wancan babin a wancan ra'ayi na farko babu shakka sun fi karfi ta fuskar sanadi kamar yadda imam bukhari ya faɗa hadisu anas asnad wa hadisu jarhad ahwat hadisu jarhad shine hadisin da za mu ji daga cikin dalilan ra'ayi na biyu wanda suke ganin cewa cinya al'aura ce akwai hadisin muhammad ibn jahsh dan uwan zainab bintu jahsh matar manzo sallallahu alaihi wa sallama ummul mu'minin yake cewa marar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo wucewa ala ma'mar wa fakhidahu makshufatan ya zo wucewa gurin wani da ake kira ma'mar shi kuma Umar din ya bude cinyoyinsa biyu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khammir fakhidaka ya ma'mar fa innal fakhidha awra ka rufe cinyarka ya ma'mar domin cinya al'aura ce wani hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad da wasu daga cikin littattafan hadisi a ruwayar ala ibn abi abdurrahman an abi kathir maula muhammad ibn jahsh an muhammad ibn jahsh a cikin isnadinsa akwai abu kathir abu eh, malamai da yawa sun ce majhul ne kamar yadda ibn rajab yake faɗa a cikin a cikin littafin fathul bari cewa la yu'raf illa fi hadha al-isnad akwai hadisin jarhat hadisin jarhat wanda shi ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ta gabansa yana sanye da wani mayafi kuma cinyarsa ta fito sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ghatti fakhidhaka fa innal fakhidha awra ka rufe cinyarka domin cinya al'aura ce wani hadisi hadisi ne muttarib ta fuskar isnadinsa ah, ɗaliban da suke karanta hadisi sun san hadisi muttarib shine wanda ya zo da salsala daban-daban wacce take sassaɓa wa juna take sassaba wa juna wajen hatta shi kansa jarhad din akwai zur'a ibn abdurrahman ibn jarhad akwai abdurrahman ibn jarhad akwai jarhad ibn jarhad an kasa bambance hatta sunan ma wanda ya rawaito hadisi din to shi yasa wasu malamai suka ce hadisi ne ta fuskar isnadi muttarib amma kuma duk da haka sun ce hasanun ne bi shawahidihi to banda wannan akwai hadisin ali radiyallahu ta'ala anhu wanda hadisi ne da'if jiddan akwai hadisin ibnu abbas wanda shi ma bai inganta ba waɗannan ruwayoyi guda biyu ruwayar jarhad da ruwayar muhammad bin jahash su ne mafiya ƙarfin ruwayoyi a babin wanda suka zo kuma da lafazin cewa cinya al'aura ce alfahidu aura wannan ta sa waɗanda suka tabbatar da waɗannan ruwayoyi guda biyu saboda yawansu saboda shawahid ɗinsu suke ganin cewa cinya al'aura ce kuma waɗancan hadisai duk da aka kawo ba za su ci karo da wannan hadisin ba ta fuskar ta ɓangaren ilimin usul ilimin usul in aka samu saɓani tsakanin ƙauli da fi'ili annabi ya faɗi wata magana kuma an samu a aikace wani abu ya faru sai aka ga aikin ya saɓa wa maganar to sukan ce akan ɗauki maganar ba aikin ba saboda shi aiki zai iya zama akwai wasu dalilai da yasa abin ya faru sabanin magana kuma shari'a ce doka ce kace yi kaza ko bar kaza doka ce amma ka ce an ga annabi ya yayi kaza to ta yiwu akwai wani dalilin da yasa yi wanda a lokacin shi dokar ba za ta hau kansa ba saboda haka ba za ka jefar da magana ba ka ɗauki aikin ita maganar doka ce da ta shafe ka ta shafi kowa to kamar kamar matsalar shan ruwa a tsaye akwai hadisai da suka zo suke maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yake maganar cewa kada a sha ruwa a tsaye ce kamar hadisin Abu Huraira da ya sha ruwa a tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ce a turidu an yashraba ma'aka hadha al-hir kana son ku sha tare da wannan magen yace la ya rasulullah nono ne ya bashi ya sha ba ruwa ba sai ce kana so ku sha tare da wannan magen sai ya ce la ya rasulullah sai fa qashari ba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan kun sha da wanda ya fi mage zama sharri shine shaidan da da hadisin da yake cewa law ya'lamu allazi yashrabu qa'iman ma za yujarjiru fi batnihi lastaqa da wanda yake shan abu a tsaye ya san me yake kwankwada a cikin sa da ya amayo to akwai hadisin da yake cewa la cikin sayo musulun. la na ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi to la na ahadun minkum qa'iman wanda ya inganta amma faman nasiya falyastaqi wanda bai inganta ba hadisin cewa ya kada ɗayan ku ya sha ruwa a tsaye sai ƙarshen hadisin ya ce wanda ya manta ya amayo to kalmar wanda ya manta ya amayo bata inganta ba duk da lafazin yana cikin sayo musulun. abinda ya inganta shine hanin amma in ka sha annabi cewa da ka san abin da ka sha da ka amayo amma bai ce ka amayo ba dan da ce ka amayo kaga da ya zama doka idan mutum ya sha a tsaye sai ya amayo to amma tun da wannan bai inganta ba ba za ka ce mutum ya amayo ba to wannan ta bangaren maganganunsa kenan ta bangaren sa sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa ruwan zamzam a tsaye ya sha ruwa a wata kirba wata salka a tsaye ce to gashi shi ya sha kuma ga shi ya hana to a nan hanin ba zai ci karo da aikin da ya yi ba wannan hani doka ce da ta shafi kowa da kowa amma aikin tayo akwai dalilin da ya sa ya yi kamar ruwan zamzam rijiyar zamzam akan tudu take a sama take lokacin saboda ka baya da za a iya shan ruwanta ba a tsaye ba dugarta da take jikinta a makale da ita take so shan ruwansa a tsaye a nan saboda dalili ne akwai wani sababi da ya sa shan ruwa a tsaye hakanan kirbar ita ma a ya take shi yasa ya sha a tsaye kamar ba wai da yana so ne ya sha a tsayen ba sannan kuma abu na biyu shi an fitar da rabon shaidan daga jikinsa daman kai ma da aka ce kaka sha a tsayin an ce saboda shaidan zai yi tarayya da kai wajen abin shanka to shi kuma allah ta'ala ya taimaka masa na farko dai tun yana ma karami an cire masa rabon shaidan saboda ba wani abu da shaidan zai iya dauka a jikin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu kuma shi wanda shaidan din ya yi attachin dinsa da shi san kowa za a haifa shaidan yana kawo wani shaidan ya hada su dukkan munan kowa akwai wani shaidanin da suke yawo tare baya rabuwa da shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa yace ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qari ba wani mutum ɗaya daga cikin ku nan face tare da shi akwai abokinsa shaidani sai sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma da shaidan din tare da kai to akwai qarin din tare da kai yace na'am illa anna allaha a'anani alaihi fa aslama la yamuruni illa bi khair sai dai Allah ya taimaka mun ya dora ni akan sa ya musulunta ni baya sa ni wani abu sai alkhairi to kaga shi na shi yana da tabbas ya musulunta amma ni da kai ba mu da tabbas cewa namu namu shaidanin musulmi ne so shi idan ya sha a tsaye ba shi da matsala ko da ba wani dalilin da zai sa ya tsona din eh, ya sha a tsaye din idan ya sha shi baya da matsala garin din da yake tare da shi musulmi ne da yake girmama shi yake darasta shi amma ni da kai ba mu da wannan tabbas to kaga anan an rinjayar da magana akan aiki saboda aiki wasu dalilai suna iya zuwa su sa abin nan su faru kamar a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya fuskanci alƙibla lokacin da zai yi wani ko ga'idi kada ya bata baya sai kuma a samu ruwaya abdullahi dan umar ya ce ya hau kan ɗakin hafsa ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa alƙibla baya a cikin a cikin ban ɗaki to kaga wannan aiki ne wancan kuma doka ce sauraka doka ita kuma alkanun ne al'am doka ka'ida ce da ta shafi kowa da kowa magana doka ce da ta shafi kowa da kowa sabanin aiki khususiya ma tana iya shiga ciki zai iya zama khususiyar annabi ce to wannan ta sa Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah a cikin littafin sa Tamamul Minna yake cewa abu ne wanda yake a fili a sarari ga dukkan wanda ya dubi waɗannan dalilai da shi mai littafi yana nufin sayyid sabit ya kawo a cikin littafin fiqh sunna yake cewa dalilan waɗanda suke cewa cinya ba al'aura ba ce dalilai ne na fi'ili na aiki ba dalilai ne na magana ba kamar da kuka ji a wancan a wancan satin da muka karanta sati biyu da suka wuce mun ga ai duka abu ne a aikace ba wai magana bace annabi ya ce cinya ba al'aura bace sai dai a ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan cinye sa abu sai sayyidina Usman ya shigo ya rufe ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru a cikin hadisin Anas yana kan abin hawansa ya dage abin nan dinsa ko kuma ya taɓa cinyar wani da sauran irin waɗannan kun ga duk wannan abu ne a aikace ba a magance ba ya ce to saka duk dalilansu adilla ne fi'iliya dalilai ne a aikace ba a magance ba sannan wa mubihatun min min jiha sannan ta wani bangare kuma suna nuna halaccin bude cinyar yace kuma amma dalilan waɗanda suke cewa cinya al'aura ce adilla ne kauliya dalilai ne a magance ba a aikace ba ce khammir fakhidaka fa innal fakhidha aura ka rufe cinyarka cinya al'aura ce ko gatti fakhidaka fa innal fakhidha aura Ka kaga wannan magana ce ba wai wani abu ne a aikace ba kuma ɓaro-ɓaro abinda ya nassanta a kansa kenan ce ta kuma wani ɓangare za mu ga hanawa aka yi wanda kuma a ƙa'ida ta usul idan aka samu wani nassi ya ce a yi abu ya halatta wani nassi ya hana to malamai suna cewa ana rinjayar da janibin hani akan janibin halacci domin jadabin halacci zai iya zama a istisamul bara'atul asliya ne dan asali ai abu ana halatta maka shine daga baya a samu nasikhi a haramta maka amma ba zai yiwu ba a haramta maka a da a halatta maka sannan a da a haramta maka ba zai a samu mataki uku ba so suna cewa alhazir muqaddamun ala almubih idan aka samu dalilai guda biyu ɗaya ya ce ayi ɗaya ya ce ka ayi to ana gabatar da wanda ya ce ka ayi akan wanda ya ce ayi dalili ne ko kuma ka'ida ce ta usulu wacce take da zurfi kwarai da gaske ce to aka dubi waɗannan ka'idoji guda biyu to za su taimaka wajen a rinjayar da maganar waɗanda suka ce cinye al'aura ce in ji sheikh nasiruddin albani ka'idar ta farko kaddamar da aiki a kaddamar da kauli akan fi'ili kaddamar da magana akan aiki dalilan waɗanda suka ce a cinya ba al'aura ba ce fi'ili ne dalilan wanda suka ce cinya al'aura ce kauli ne to ana kuma gabatar da kauli akan fi'ili ce sannan ka'ida ta biyu hadisan waɗanda suka ce cinya ba al'aura ba ce hadisai ne da suke nuna halaccin buɗe cinya hadisan da suka ce cinya al'aura ne hadisai ne da suke nuna haramci kuma har kullum aka samu karo tsakanin halacci da haramci ana kaddamar da haramci idan duka nasoshin sun inganta to saboda haka shi yake ganin cewa waɗannan ƙa'idoji guda biyu su za su taimaka wajen arin jayar da ƙauli na biyu yake cewa sannan idan ka duba sai ka ga cewa waɗancan abubuwan da aka kawo duk a a'yan ne akwai abin da malamai suke cewa waqi'atu aini ce waqi'atu aini la umuma laha wani abu ya zo ya faru wanda faruwarsa ba wai tana ta maimaituwa ba ne ko da yaushe wani abu ne ya taba faruwa to wani abin da ya taɓa faruwa bai kamata ya ɗauki hukunci ga mamme ba sabanin magana ta baki magana ta baki wannan za ta iya gama kowa da kowa domin a cikin magana ta baki kan samu alfazul umu sabanin abin da ya faru a aikace to shi yasa suke cewa kamar yanzu hadisin Anas ato ayin ne wani abu ne ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya akan abin hawansa a cinyarsa ta fito to shin wannan kadai ya isa ya zama hukunci gaba daya ko bai isa ba suka ce wannan waqi'a to ainun ce la umuma laha musamman idan aka samu dalilai da suke nuna akasin haka shine sai shi Nasiruddin Albani yake cewa alaiha wa alaiha jara amalul na salafan wa khalafan kuma akan wannan kauli na biyu dalilai na biyu da suke hana bude cinya akan wannan aikin musulmi ya gudana a da da yanzu yace bi haythu la na'lamu ahadan minhum kana yamshi aw yajlisu kashifan an fakhidai ta yadda muka san dai wasu musulmai a da can da yanzu haka mutum ba zai rika yawo da gajeren wando ba musulmi haka mutum da tsatse ba ba wanda yake shagirigiri ba da tsatsan mutum har kawai rika yawo da gajeren wando ba a yi yace kama yaf'alu ba'd al-kuffar al-yawm wa man yuqalliduhum min al-muslimin kamar yadda wasu kafirai yau suke yi da wasu kuma wanda suke koyi da su ga ga mutum garjeje da shi amma yana yau daga jiran wando kafiri shi ba hankali tun da mutumin da ya cewa Allah kaga ai dan yayi abubuwa irin wannan duk ba kai mamaki ba to sai ya tashi ƙasa da ƙasa ya taso daga ƙasar su yayi ta keta ƙasashen duniya amma daga jiran wando da yake yawo ba abin da ya dame shi to kuma rashin hankalin wasu daga cikin musulmi sai ga suna kwaikwayon wannan sai ga mutum gashi kamar zai yi hankali amma sai gan shi yana yawo a unguwa daga jiran wannan to yace to wannan aiki ne na waɗanda ba musulmi ba ko waɗanda suke kwaikwayon waɗanda ba musulmi ba amma musulmi a da da yanzu ba sa yadda su rika yawo cinyoyinsu a waje yace sai yace wali hada saboda haka fala yanbaghi taraddudu fi kaunil fakhidhi auratan bai kamata ma a yi kai kawo bai kamata a yi taraddudi ba ma wajen tabbatar da cewa cinye al'auraci. ce tarjihan lil adillatil qawliya dan a rinjayar da dalilai waɗanda suka zo cikin maganganun annabi sallallahu ce fala jarama an zahaba ilaihi aktharul ulama shi don haka babu mamaki idan ya zama malamai da dama wannan shine ne ra'ayinsu shi wannan ba abin mamaki ba ne kuma shi shine abinda shaukani ya tabbatar a cikin littafansa biyu ne da da kuma sailor jira, sai ya yi wata togaciya kuma daga ƙarshe sai ce e zai yiwu a ce cinya al'aura ce amma ba ta kai al'aura ba wato ba ta kai al'aura mughallaza ba kamar gaban mutum ko dubarsa. ce wannan kuma shine ra'ayin wasu daga cikin malamai to wannan shine ka iya kiransa kauli na uku kauli na uku ya yadda cinya al'aura ce amma al'aura haffafa sai zama akwai al'aura mughallaza akwai al'aura haffafa to wannan shine ra'ayin a wasu daga cikin malamai kamar ibn al-qayyim kamar ibn qayyim rahimahullah a cikin littafin tahdhib as-sunan tahzibu sunan ya ya faɗi wannan akwai magana shekul islam ibn taimiyya rahimahullah da yake cewa a cikin littafinsa sharhu umdatul fiqh yake cewa ma nuqila min kashfi fakhzihi abinda aka ruwaito na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude cinyarsa imma an yakuna mansukhan yace ko dai wannan hukunci ne da an shafe shi lianna ahadithahu naqilat naqila hadira lalla hadisana, yace saboda hadisan mu yana nufin hadisan da suke cewa ka a buɗe al'aura ne yace sun hana don haka sun ɗauke daga sun share hukuncin halacci ne aw kunu hasala bi ghairi qasd ko kuma ya zama ba da niyya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba aw kunu al-makshufu awail al-fakhd min jihati al ko kuma a cinyar ba wai daga cinyarsa ba farko farkon cinya wajen wajejen kwauri Wa wajejen gwiwa nan ne abin ya faru wa fauka zalika bi qalil o sama da gwiwa kaɗan fa inna rukbata was surrata laysata min al-awra domin daga sama cibiya ba ta cikin al'aura ta ɗa namiji gwiwa ba ta cikin al'aura ta ɗa namiji wa kadhalika ma duna surrati bi qalil haka nan abin da yake ƙasa da cibiya kaɗan shi ma baya cikin al'aura wa fawqa rukbati bi qalil da kuma saman gwiwa kaɗan shi ma ba cikin al'aura ya ce nassa alaihi fi mawadi ya ce wannan shine nassin da imam ahmad yayi a gurare daban-daban to kaga shi ibn taymiya ta inda ya bullo wa abu saboda yana ga ko da hadisan waɗancan suna nan yadda suke taƙila annabi sallallahu alaihi wasallam duka cinyarsa bane farko farkon cinyarsa ne ta bangaren gwiwarsa sama da gwiwarsa kaɗan kaga shi da wannan ne zai haɗe hadisan duka ce wancan sun yi magana an ga cinyar annabi to ba wai duka cinyarsa aka gani ba an ga farko farkon ta nesa kaɗan sama da gwiwa wannan baya daga cikin al'aura kamar yadda ya ce imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala ya faɗa to kauli wanda muka ce shine na uku shine wanda su suke haɗa nassin guda biyu kamar da ibn qayyim yayi a tahzibus sunan yake cewa tariqul jam'i baina hadhihi al ahadith hanyar da za mu haɗa tsakanin waɗannan hadisai da wanda muka ji karatunsu a wancan zama da kuma waɗannan da muka ji na yanzu ya ce ma zakarahu gairu wahidin min ashabi ahmad wa gairi ya ce abinda malamai da dama daga cikin almajiran imamu ahmad da sauran malaman musulmi suka faɗa an aurata aurata ne al'aura biyu ce mukhaffafa wa mughallaza akwai al'aura take mai saukin lamari akwai kuma mai girman lamari fal mughallazatu sau'an sau'atani mai al'aura da take babba mai girman sha'ani shine gaba da abin nan gaban mutum ko ko bayansa wal mukhaffafa fakhidani ce kuma mai saukin lamari su ne cinyoyi guda biyu yace wala tanafi bayna al-amri bi ghadd al-basri 'an al-fakhidhayn li kawnihima awra wa bayna kashfihima li kawnihima awratun mukhaffafa wallahu a'lam saboda haka babu cin karo a ce da kai kada kallon cinyar mutum yayin da ya bude ko kada mutum ya bude cinyarsa ana gani sannan kuma a ce al'aura ce mukhaffafa al'aura ce wacce take mai saukin lamari to wannan shine abin da imam bukhari ya yi ishara zuwa gare shi duk da ya karkata zuwa ga cewa a rufe din shi ya fi zama shi ya fi zama ihtiyadi ka kaucewa dukkan wani sabani tunda shi mai cewa ba al'aurar bace ai ba zai damu ba dan ka rufe saboda ka ka fita daga sabani in ka rufe din shi yasa ya ce hadithu anas asnat in aka lura da hadisin anas ta fuskar isnadi ya fi inganci hadithu jarhat hadisun jarhat kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghatti fakhidaka fa innal fakhidha awra yace ahwat shi ya fitar da mutum daga cikin rudani saboda haka rufewar ta fi rashin rufewar idan muka duba za mu ga dalilan ta fuskar karfi kowanne yana da dalili magana ta uku din ita ce za ta fi kusa Muce ce al'aura ce kamar yadda hadisan da suka gabata suka ce amma ba mu gallaza ba kamar yadda hadisan anas da sauran hadisan da makaranta karanta suke nunawa wannan watakila shi zai fi zama ya fi kusa da haɗo hadisan gaba ɗaya a yi aiki da su sai kuma matsala ta gaba a cikin wannan hadisi za mu ga yana cewa falamma dakhala alqaryata qala Allahu akbar Allahu akbar kharibat khaybar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan alqarya sai ya kabbara yake cewa khaybar ta gama rushewa inna idza nazalna bi sa'ati qaumin fa sa'a sabahul munzari mu idan mun sauka farfajiyar garin wasu mutane to asubahin waɗanda aka yi wa gargadi suka iji suka yi kunnan oshegu ba za ta yi kyau ba qala ha annabi ya faɗi wannan sau uku kala wa kharaja alqawm ila a'malihim mutanen gari ba su san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabansa ba tunda wato ba su san suna dai shirye-shirye yadda za su kai hari to amma ba su san annabi ya riga su ba saboda haka suka safa suka fito za su tafi gonakin su sai kiciba suka gano annabi sallallahu alaihi wasallam cikin rundunarsa fa qalu muhammadun suka ce ga muhammadu nan qala abdul aziz wa qala ba'du ashabina wal khamis arwayar abdul ce wasu daga cikin abin nan malamanmu sun ce Muhammadu ce wato ga muhammadu nan da da rindinarsa ya alil jaish ya ce fa asabnaha an watan sai muka kwaci muka kwace khaibar da karfi fajumi as-sabiyu aka tattara fursunonin yaki ribatattun yaƙi. faja'a dihiyatul kalbi radiyallahu anhu sai dihiyatul kalbi radiyallahu ta'ala anhu yazo fa qala ya nabi Allah yace ya annabin Allah a'tini jariyatan min as-sabi ka bani kuyanga daga cikin waɗannan ribatattun yaƙi qala sai annabi ya ce da shi izhab fa khudh jariya je ka ka ɗauki kuyanga wato je ka ɗauka wane ne jihiyatul kalbi dihiyatul kalbi sunan shi dihiya ibnu khalifa ibnu farwa al-kalbi al-qudai daga cikin kabilar qudaa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi saƙon wasiƙa ta kira zuwa ga Allah ya je ya kaiwa ya je ya kaiwa wanda yake kamar wakili na Herakl a busra busra ba basra ba busra cikin sham shi kuma ya kai wa hirakal to dihya shi aka ba mu wannan wasiƙa ya je kai kafin ai yakin badar ya musulunta bai samu halartar yakin badar ba amma ya musulunta tun kafin yakin badar yana kama da jibril wato jibril yana kama da shi za a ce ko yana kama da jibril to jibril yana kama da shi hadisai sun zo sun nuna haka akwai hadisin ibn sa'ad a cikin at-tabaqat daga muhammad ibn uh, uh, muhammad ibn shihab az-zuhri yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ashbahu ma ra'aytu bi jibra'il dihyatul kalbi mutumin da na fi ga fi kowa kama da jibril shine dihya wani hadisi ne mursal isnadin sa sahihi ne mursal kuma yana da shahid akwai hadisin da ya goya masa baya hadisin Jabir ibn Abdullahi al-Ansari wanda Muslim ya fitar da shi da Imam Ahmad da sauran malaman hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi ke bada labarin an nuna masa annabawa da suka gabace shi urida alayhi al-anbiya to har yake cewa wa ra'aytu Jibril a cikin hadisi yake cewa sai na ga Jibril fa'ida أقرب من رأيت أن أقرب من sai daga wanda suka fi kama da jibril cikin sahabbaina shine dihiya dihiyatul kalbi haka nan ibnu sa'ad ya fitar a cikin littafin na tabaqat daga abdullahi ɗan umar ya ce jibrilu yana zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kana jibrilu ya'ti ila annabi sallallahu alaihi wasallama fi surati dihiyatil kalbi yana zuwa masa a sura kama ta dihiya alkalbi haka nan imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da ibn umar karkashin hadisin jibril da zuwa da yayye wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi game da musulunci da imani da ihsani sai dai kamar yadda muka sani a hadisin jibril sahabbai ma basu gane shi ba inda dukiya ne za su fahimci kowaye amma yadda hadisin jibril yake nuna hadisin ruwayar umar yana cewa la ya'rifuhu minna ahad cikin mu ba wanda ya san shi to kaga ba dihiya bane a ummu salama tana cewa wata rana wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka dade suna magana har ya tafi sai annabi ya tambaye ta ya ce waye wa kika ga ya zo gona sai ta ce ai dihiya ne dihiya ne kuke tattauna da shi ba ta san jibril bane haka annabi ya kyale ta sai da wata rana ta ji yana ga yana ga wasu habbai sai ta fahimci ashe ta ga jibrilu Anas ibn Malik kamar da zo a cikin tsabarani da ruwaya akwai rauni a cikin isnadinta amma dai ma'anarta ɗaya da waɗancan hadisai duk da muka karanta yana cewa annabi ya ce atini jibril fi suratu dihya jibril yana zuwa mun a surar dihiyatul kalbi shi kuma dihiya rajulan kana rajulan jasiman jamilan abiyan mutum ne mai jiki kyakkyawa fari kun san mala'iku suna sifantuwa da sifa kyakkyawar sifa shi yasa Allah ta'ala ya sifanta jibril ta ratin, birratin ra shi ne zuban zarin hasan mai kyakkyawar kama to saboda haka sai ya shigo a sai ya zo a cikin kamannin yahiyatul kalbi al-ijli abdullah bin salih al-ijli yake cewa wani mutum ya gaya ma wani malami da ake kira a wani hakan. ya ce da shi ajmalun nasi jarir ibn abdullah ce mutumin da ya fi kowa kyau shi ne jarir ibn abdullah al-bajali shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama jariri ibn abdullah al-bajali eh, daga kabilar bajila shi ne sai shi wannan malami a wani ibn al-hakam sai ya ce da shi bal ajmalun nas man nazala jibril ala surati a wanda ya fi kyau wanda ya fi kowa kyau shine wanda jibrilu yake zuwa a kamanninsa to shine sai zahabi imamun zahabi sai ya sa baki ba yana gurin ba bayan ya kawo maganganunsa sai shi ma ya sa bakinsa a ciki sai ya ce larai ba ba shakka an da أجمل ta هو أن maujudi na Bilmadina. الموجودين a cikin sahabban da suke madina ya fi kowane sahabi kyau wa huwa ma'ruf kuma shi an san shi kowa ya san shi shi yasa idan jibril ya zo ya ce fali haza kana jibril rubbama na fi surati shi yasa wani lokaci jibril sai ya zo a kamanninsa fa amma jarir shi kuma jarir ibn abdullahi bajali ba dan cikin garin madina ba ne zuwa yayi saboda haka kuma bai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa qabla wafati nabi sallallahu alaihi wasallam bi qalil kafin rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da yan kwanaki kadan saboda da yawa mutane ba san shi ba wanda aka fi sani shine wa shine dihiya saboda haka kaga za a tashi magana za a ce dihiya ya fi kowa ke sunan shi aka fi sani kuma shine a madina din akwai waɗanda akwai waɗanda suka shahara da kyau kamar yadda zahabi a wani gurin da ya kawo magana yake cewa ajmalun nasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kyau ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗanda sahabban da ake kwatanta su da kyau ko ake sifanta su da kyau cikin sahabbai akwai bayan shi dihiya bayan shi jarir ibn abdullahi bajali akwai alfadl ibn abbas akwai alfadl ibn abbas akwai ah, abin nan dan lelan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alhassan ibn ali raihanatuhu sallallahu alaihi wa sallama wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ahsanan nasi wa ajmala quraish annabi ya fi kowa kyau ya fi kowa kyau cikin ƙurashawa. kuma alhassan ibnu ali yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dole a ce shi ma shi ma yana da kyau to wannan shine dihya dihyatul kalbi ya rayu har zuwa zamanin khalifancin muawiya ibnu abi sufyan to ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa bayan an kamo ribatattun yaƙi ya ce ya rasulallah a bani jariya annabi ya ce je ka ɗauka bayan ya je ya ɗauka sai ga wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya nabi Allah a ataita dihyata safiyata binta huyai safiya binta huyai safiya yar huyai sayyidi quraizata wan nadir shugaban quraiza quraiza kabilar da kabilar nadir za ka ɗauka ka ba dihiya ma tasluhu illa laka shi ba wanda ya dace ya ɗauke ta sai kai to kaga tunda har ka samu fara samun haka to za a iya rigima idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar masa to wasu za su koma kuma suna mita a bisa ka'ida ta shugabanci bai kamata ya kyale shi ba tunda Abinda na kowa da kowa ne to yan ya bar masa tun da ya fara jin har wani ya rugo a guje shi bai masa annabi ne ya bashi ba ko kuma ya sani dai amma bai san cewa dihi abin nan din ya je dauka masa fiya sai annabi ce to a kirawo su da ita da ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dau wata a nan annabi sallallahu salama ya bashi kuma ya karbe to shine malamai kama almazari a nan yake magana yake cewa to ta ya bashi daga baya da ya zo ya lallashe shi ya ce haƙuri ya ɗau ba wai kwata yi ba an gane kamar da yardarsa ya kuma karɓa wato ba kwace ta yi ba kamar ka ce ya bashi kuma ya kwace a ya bashi kuma ya lallashe shi ya da da ita da izininsa aka yi ko kuma ya bashi dama ne tun farko ya je ya duba sauran gama garin fursunoni ya ɗauka ba ya je zaɓo 'yar wani shugaba ba babba saboda haka layin da aka ce ya je zaɓa a ciki sai bai zaɓa a nan ba sai ya je wani babban layi to shi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ya ɗauki abinda da ya fi komai tsada ya fi komai kyau ya fi komai nasaba da daraja a cikin mutanensa ya zaɓo shi tafi kowa kyau a cikin fursunonin sai annabi sallallahu ce a dawo da ita sa ce dawo da ita saboda ba wannan ya masa izini ba ko kuma yana ga in ya bar madishiya to za a iya samun kuma rigima a cikin sahun sauran mabiya tun gu ne akwai waɗanda suke sababbin ma shiga musulunci ne ba daɗewa suka yi ba sai suka kama an yi son kai a yi ƙura'a mana kawai dan mai shi za a ɗauka a yi ƙura'a mana to kaga dan a kawar da wannan mafsada ɗin sai annabi sallallahu alaihi ya karbe in aka bar shi game da mazari yake cewa zai zama ya fita daban shi a cikin sauran runduna kamar an fifita shi akan kowa sannan ita ita kuma a nan kamar an ci mutuncinta saboda ya shugaba ce babba sannan a ɗauka a bama wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun jama'a kamata ya koda za a yi rabon duk da dai za ta ga ta na yaƙi ce to a ce tana gurin wani shugaban ne to za ta fi samun sauƙi saboda a ce tana hannun wani wanda yake soja ne kamar sauran sojoji sannan mazari ya ce kuma sai yiwu ya kasance ko shi kansa annabi sallallahu alaihi ya san in ya barta da dahiya to ba za a kwashe da lafiya ba domin za ta rika wulakanta shi za ta rika ganin cewa shi waye in ban da kaddara ma ya za a yi har ya zama sauraka za ta rika masa wulakanci wanda karshe kuma dai zaman ba zai yi daɗi ba ba haka shi ma taimaka masa ne a masa canji tun daga yanzu to dan duk a kawar da waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canji din kuma akwai kyautata mata ita anan an kyautata mata ba ba ba a yi mata wani abin da zai yi ta mata ciwo a rayuwarta har abada ba saboda haka sai ya zama na ma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ita a bangaren sa sai ya zama ya fi mata daraja ta samu ɗaukaka ta zama ummul mu'minina to amma duk da haka bai kyale dihiya haka nan ba sai da ya bashi canji sai da ya canza masa da wasu ruwaya take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba ya ce ya dauki ya dauki mutum abin nan mutum bakwai a madadinta dan dai ya ji cewa an ba ba karya masa zuciyarsa ba akwai wasu ruwayoyi da suke cewa ta hanyar saye ne ko ta fada cikin kasan jihiya ko ta hanyar saye ne amma babu batun ciniki a ciki batu ne na an bashi shi kuma daga baya an dawo da ita to amma daga cikin ganimar aka bashi daga cikin khumusi aka bashi wato akwai abin da annabi sallallahu alaihi yake iya yi wa rinduna abin soja daga cikin sojojinsa shine ake kira at-tanfil in aka samu ganima shugaba imam yana iya dauka ya bama wani sai dai malamai suna saɓani min aslil ganima ya bashi ko kuwa a min al khumus kun san fa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli to wannan khumus din bayan an raba hudu kaso daya na Allah da manzo ne to cikin kaso daya din nan sai zama na Allah da manzo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ba mu wanda yake so da na kasan Allah ne da manzo kamar ka sai ne na baitul mali to idan ba a raba ba aka dauka aka bashi akwai yiwuwar aka zo rabo za a lissafa da wannan da aka bayar kaga an bayar shi ne dai daga cikin khumusin in aka zo da khumusi za a yi lissafi da abin da aka riga aka fitar daga ciki aka bashi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda ruwaya take gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam yace khudh jariyatan min as-sabi ghayraha dauki wata kuyangar daban banda ita ce kala fa ataka biyu, sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta sai ya yanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta sai ya yanta ta sannan tazawwata zawwajaha sai ya aure ta kun ga wannan yana nuna irin karamcin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata bai batta a cikin kuyangi ba yar shugaba ce to bai kamata kuma a yi wulakanta ta ba saboda ka sai ya yanta ta sai ta zama cikin matansa kun ga daraja fiye da wadda take da ita a da ta samu gashi ta samu imani ta samu yancin ta sannan ta zama matar manzo sallallahu alaihi wa sallama ne yake cewa sai sabit yake cewa ya aba hamza yake tambayar anas sabit ibnu aslam al-bunani almajirin anas ibnu malik sai yake tambaya anas ma asdaqaha me ya bata sadaki qala nafsaha ita ce sadakin kanta ma'ana a a'taqaha wa ha, ya yanta ta ya aure ta saboda ka yancin da ya bata shine sadaki to shin yanci ko wani abin da ba kuɗi ba ba naira ba ba dala ba ba yiro ba zai iya zama sadaki ko kuma a'a wata manfa'a ba za ta zama sadaki ba sai kuɗi sai tsabar kuɗi to wannan shine Um, ita ce matsala ta gaba insha Allah da za mu warware a karatu na gaba saboda lokaci yayi abinda muka faɗa daidai uh, Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh